jigajigan manyan jam'iyyu biyu a Najeriya PDP da APC na furta ra'ayoyinsu irin nau'in ɗan takarar da suke gani zai iya kawo musu kujerar shugaban ƙasa a zaben Fabrairun baɗi. Haka ma ya biyo bayan ra'ayin Majalisar Dattawan Arewa ne da ke mu baya a ga ci gaban mulkin shugaba Jonathan amma da mataimakinsa na Madisambo. Tsohon ɗan siyasa Tanko ya kasai yana ganin yunkurin zai kawo haɗin kan Najeriya ne. Ban saci kayan kowa ba, amma yau shekara 61 da ta wuce aka kama ni. aka ɗaure ni a kano saboda na yi zanga-zanga filin jirgin sama kan goyon bayan haɗin kan najeriya akwai 'yan arewa da yawa da suka sha wahala akan maganar haɗin kan najeriya hatta kai lokacin da ake kiran mu nyamuran arewa amma muka jure yau allah ya sa ba mu ba kowa ma wanda yake arewa yana jin daɗin najeriya ka taɓa jin dan arewa ko dan najeriya yana tallan ruwa a niger. su ma a nasu gefen masu rajin mulki ya dawo arewa amma ba lalle ne ga janar muhammadu buhari ba sun fara ambata dalilai Alhaji Adamu Abubakar shine shugaban karamar hukumar mai gatari a jihar Jigawa. Mutumin da ake ganin sa janar ya yaki ya kai shekara talatin da wani abu ko arba'in yana soja. Kawai rana tsaka yanzu ake ɗaukar sahi ya fi kowa iya siyasa shi ne ma janar na 'yan siyasa. a zato ko hange kawai shi ne fi kowa iya abu ba shi da ilimin abu siyasar najeriya ma zan iya cewa ta sha giya ta sha kwaya babu mutumin da zai ce buhari a harkar aikin soja bai kai matsayin da ake kiransa ba janar amma idan aka kamba ma shi ai ban manta ba da wayona da hankali na. buhari din nan shi ne yake cewa yan siyasa barayi ne saboda haka hiba ma zai shiga siyasa ba so kaga waccan kalmar da yanzu in ka auna sai kenan akwai ilimi na siyasar a tare da shi ga sanata hadi sirik Amurka wanda ya ce baya ga gaskiya da rikon amana irin na Janar Muhammadu Buhari hatta mulkin da ya na soja ya fi tasiri ga nau'in mulkin farar hula da ake a zamanin yau. Har dai in ka zaɓi mutumin kwarai to ka yi tsammanin zai abin kwarai. Kuma wani da an ce wane ne ke mulki ko bai ɗaga kara ba za a bi layi. Kuma a Najeriya nan an yi mun gani ko ba tsawon daɗewa ba ne ke janyowa a ci gaba ko a samu mutane. An yi gwamnatoci da dama. amma gwamnatin da aka fi tunawa a najeriya ita ce gwamnatin janar murtala muhammad da gwamnatin janar muhammad buhari dukkanin su ne kuma mafi karancin dadewa akan mulki murtala muhammad kwanan shi 200 kurum shi kuma janar buhari shekara ɗaya da wata takwas amma an hitina gwamnatin su ta yi ma talaka amfani ta yi kare mutuncin najeriya da lafiyar 'ya'yanta da lafiyar dukiyarsu da lafiyar ita kanta kasar al'umma su gane cewa idan zaɓe ya dawo 2015 dole su zaɓi mutanen kwarai waɗanda ko ba su ɗaga kara ba saboda suna mutanen kwarai za a kalle su a koyi da su alamu dai na nuna akasarin talakawa masu kada ƙuri'a arewa na mara baya ne ga janar buhari don ma in za a tuna a zaben 2011 ya lashe ƙuri'u fiye da miliyan goma sha biyu a faɗin ƙasar nan sai dai ba mamaki wasu 'yan boko na ɗari-ɗari da kasancewarsa shugaba nasiru adamu alhikayen murar amurka daga abuja najeriya